أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode da subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau litinin goma sha hudu ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da da talatin da uku daidai kuma da hudu ga watan ga watan yuni watan shida shekara ta 2012 miladiya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala dai sa alhamdulillah ga shi yau zamu tashi a babu na biyar a cikin wannan littafin mai albarka littafin al-ashmawi na al-sheikh Abdul Bari al-ashmawi Allah ta'ala ya kashi da gafara ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ta'ala ya sanya wannan littafi da ya rubuta da sauran littafai da ya rubuta don yi addinin musulunci hidima Allah ka sanya su daga cikin sadaqatu jariya dinsa Allah ta'ala ya gafarta masa ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi darasin da muka kammala darasi ne na na biyar kenan darasin ne shine darasi na shida darasin da ya gabata ya magana ne akan abin da ya shafi wanka domin hanyoyin da ake tsarkaka da su hanyoyi ne guda uku akwai alwabo ana kiranta a tsarki sannan kuma akwai alhusulu ana kiran shi wanka shi ma kuma tsarki ne nawa kenan biyu kenan alwala tana faruwa ne ta sanadiyar alhadathu al'asuba Allah ba ta nuna mutum ya fitsari mutum ya yi bacci kaga wannan sababin yana asbabu kenan mutum ya bayan gida duk wani abin da zai yi shi ne alwala amma abin da ya shafi fitar mani ko jima'i wannan abin da mutum zai yi shi ne wanka daga da abin da ya samu shi ne alhadaku al'akbar yanzu bangare na uku shi ne abin da ya shafi taimama taimama kuma tana tsayawa matsayin waɗancan ne kun fahimta wannan da kyau ko ita ce badalan mulki ta tsaya matsayin alwala idan aka rasa abin da za a alwala ta tsaya matsayin wanka idan aka rasa abin da za a yi wanka kenan idan ake taimama duk abin da ba a yi da alwala in ake taimama taimama za ta tsaya matsayin wannan alwala yana jira da teku haka nan duk abin da janaba ta hana duk abin da dame abin da yanke jinin al'ada ya hana sai aka yi taimama kenan abin da wanke ke sawa a yi taimama mata na sawa a yi sai dai cicci ɗari bisa ɗari shine malamai suke magana a akan ne kamar da bayanin zai zo taimama tana tsayawa matsayin waɗancan ne da kuma sauran shine badalan mun kenan yana tsayawa gurbin wancan kuma a wannan littafin mai albarka al wannan babu na taimama ne babu na ƙarshe a kan abin da ya shafi a fahara kuma da wannan littafin na ta kashi uku akwai a fahara akwai a shara akwai a shiyan a fahara tsarki kenan malama kawo babu babu babu guda biyar don yin bayani akan abin da ya shafi tsarki kamar daga abin da ke warware alwala ya biya abin da ya shafi ruwa ya biya abin da ya shafi alwala sannan ya biya da abin da ya shafi wanka yanzu ya cike da abin da ya shafi abin da tayammu kenan da rashin alaƙa da za su shiga kismin sani ne abin da ya shafi as-sala muna da Allah ta'ala ya mana jagora ya albarkaci rayuwar mu ya sanya karatun ya zama alkhairi a gare mu ya zama حجة a ده حجة أكمل قال رحمه الله باب التيمم وللتيمم فرائض وسنن وفضائل فأما فرائضه فأربعة النية وهي أن ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور وتعليم وجهه ويديه إلى كوعيه والضربة الأولى والشعير الطاهر وهو كل ما شعر على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو صدخة أو نحو ذلك قال رحمه الله باب التلمي وأن باب زيما لما ذرى لأكا أبن بن شهو تيمما تيمما كنت في طهارة ترابية سرتين بأكي ينشي شدة آية سرتين بأكي شدة بكسا سرتين كسا كيمان وأن بكي سيئة ومسلمة أن شاء الله مكة أبسا dalili akan mashar akan shar'antuwar taimama ka kusan duk babi da muka shiga sai an yi bayanin dalilin wannan babi din ko da ban bi kowace matsala muna ba ta dalilanta ba saboda kuma da muka sha maimaitawa bai izinin Allah ta'ala muna fatan darasin za su dinga maimaitawa wata wata rana za mu sake maimaita littafi din ina fata mabanci wannan da kyau kuma wannan ita ce ka'ida duk wani abu in yana da alaka da ibada to al'asar ba za ka yi ba sai kana da dalili shi yasa da gara an ce babin ka ba sai a kawo da ɗayar da ta bayani a kan wannan sai maza a ci gaba da bayani amma abin da baya baya amsa sunan ibada ko ake sa aka ba cikin ibada to wannan kuma haka za a ta neman dalilai dan a san da yadda ake neman su Allah ta'ala ya sauke baki da asalin magana kan tabbatuwar tarama shi magana Allah ta'ala da ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم Allah ta'ala ce wa in kuntum marada idan kun kasance marasa lafiya dalilin ne nake na na daya an ala safarin ko kuna halin tafiya dalilin ne nake na. na biyu kaga wa in kuntum da in kasance ba ku da lafiya zai iya ku kasance ba ku da lafiya tana zaman gina zai iya yawa kasance ba ku da lafiya tana halin tafiya duk suna mara lafiya ya tukar kawai wa in mara da in kun kasance marasa lafiya an ala safarin ko kuna halin tafiya kenan kuna kuna da lafiya ko kuna da lafiya inda kuna halin tafiya au ja'a ahadun minkum min al-ghaib ko kuma wani daga cikin ku mace ko namiji ya je ya yi bayan gida wannan wani irin hadasi ne ko karami au eh karami ne al-hadath al-asghar ne ko nisa da ya gabata ko kuma kun taɓa mata sai kamar al-hadath al kenan ko kuma kun sadu da mata sai zama alhadatu al'akbar kenan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi alwala da shi ba tunda Allah ta race ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ko da lam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi wanka da shi ba ba Allah ta'ala ce in kuntum junuban fatahharu duk akan wannan ayar guda daya sai ya hada su ya hada abin da ya shafi alwala inda ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al ya shafi da ya shafi alwala kenan sai ce in kuntum junuban in kun kasance masu janaba janaba أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء بكسامي وابا wanda za ku alwala ba ku samu ruwa ba wanda za yanka ba ku ba wanda za tsarki to me kake mafita fata yamma mu sai a wurin da yake tsarki famsahu bi wujuhikum sai ku shafa fuskokinku wa aidiku da hannayenku ne kenan biyu minhu daga nan hannun naku zai zai taso daga sama ne ko kuma zai taso daga ƙasa daga ƙasa ma'ana sai minhu tun daga sa'idin ɗaiban kenan kan abin da za ku tunama a sai ku ɗago ku shafa fuskokinku ku shafa hannunku kaga ya zama garo akan abin da ya shafi taimama taimama sharantacciya ce a qur'ani a nufin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi cikin suratul nisa ta yi cikin suratul al-ma'ida hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana lissafa abubuwan da aka fifita shi akan annabawa yace waji ila tilil ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mini al-ardu abin da yake jinsi na kasa ya zama masjidan wurin musalla wa tahuran kuma abin da za a yi da shi shine tahur ala wazin sha'ur ya al'in abin da anzala min as-sama'i ma'an tahuran kaga shine ta'ur kenan kuma an sanya min kasa ta abin da zai yi tsarki da ita kai da waɗanda suka gabata kafin manzo Allah sallallahu ba akwai na suke sallah ba ba akwai na suke ibada ba sai sun kai inda aka ware musu nan za su ibada amma yanzu kuna cikin tafiya a mota a tsakar daji ya halatta ya halatta ka sayar da mota ai ba in ya zama wajibi ya zama wajibi in ya halatta ya halatta abin da yake zama halas abin da yake zama wajibi ku tsaya ku tsaya da motar ku ka dauko ta dole ka kai kaza kai kaza kai ku shiga da a tsakar daji ku yi sallah ku tashi dan Allah ta'ala ya sanya kasar gaba ɗaya ta zama wurin ibada ba lalle ilalla sai kun kai ga masallaci ba sabanin al'ummar da sai ta sannan kuma Allah ta'ala ya sanya min kasa ta zama abin da zan yi tsarki da ita sabanin waɗanda suka gabata su ba a sanya masa haka ba kenan da mun samu tabbatuwar taimama a qur'ani mun samu tabbatuwar taimama a taskar gidan annabta isa malamai suke buɗe babin taimama babu tayammum babin da zai bayanin taimama kuma galibi suna kawo hukunci taimama ne bayan an kammala alwala bayan an kammala wanka domin taimama ta zama tana wakiltar waɗancan abubuwan da suka gabata ina ga zama zance wannan dake kuma kun lura wannan shine tartibin suratu al-ma'ida kamar da bayani ya gabata shine ma yake cewa wa litayammumi fara'idu wa sunan wa fadail Allah ta'ala ya kamalan da gafa Allah ya ramshe shi ya yace wa litayammumi ita kuma tayammaman nan da ake magana ta fara'idu tana da abubuwan da suke farillai kenan dole ne an yi su in ba a same su ba taimama taimamar mutum ba ta ba wa ne a abubuwan da suke sunoni ne suna ƙara ma taimamar ƙarfi sosai da sosai rage su zai iya ja jama taimamar wani abu ko da taimamar ba ta lalace ba wa ilu da abubuwan da suke kwalliya ne ga taimamar mustahabbai ne suna daɗa haɓaka ta waɗanda al'amura سوني أبن دمال اليوم أنا بيان سو يتشي فرائض وسنن وفضائل كنت أنا سيما أنا بيان اتكرن كنت تيمم بيان أنا بيان وان بزي اتيمم مربا أنا ما دمين انتوانا لكي هذا سورة المائرة شوانا غير وقت الواسي تيمم وإن كنت مربا أي على سفر أو جاء أحد منكم من الغاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم منه شيل الشيخ عبد الرحمن الأخضر يقول بيان دقن بزاسي تماما يتي ويتيمم المسافر متى فيه ينا يتيمم ina fatan zai ce wannan da kyau kaga ya tabbata a wacce ayar da muka ambata wa ya tayammam al-musafir fi ghairi ma'siya mai tafiya yana tayammar amma tayammar amma tafiya da ba tafiya da take ba ta laifi ba to lissafa mana tun da yake tafiya da take ba ta laifi ba lissafa tafiyoyin da suke waɗanda suke ba na laifi ba kamar tafiya don sada zumunci na'am tafiya don zuwa wa'azi na'am kwanu ba sai makawa ba eh? kamar tafiya zuwa so kayan da ba giya ba ba barasa ba inda ke ne ke ko eh, tafiya zuwa daura aure ko ba yawancin makaranta amma ba tsafi ake korewa ba inda ke ne da ke ko an tsafi da ya kafar su ne ya alimuna masa tsaya duk waɗannan tafiya ce da suke halattattun tafiya to tafiya yadda suke na haramun ba eh kamar kashi da matani kamar zuwa malaja kasan malaga hmm? ko tafiya wanda suke ba na laifi ba amma makamanta ba mun yi bayani a wancan darasin cewa yana tunama ko ba a domin magana tana komawa ne zuwa faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida din da yake cewa hurmat alaikum al-maytatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma yuridu ghayru allahi wal munkhalitatu wal mudghatu wal mutaraddiyatu hada yin yake cewa abin nan ghayra baghin wa la adi ghayra mutajarif bil ismi ghayra baghin wa la adi inda ya tafiyar da ba ta wannan ba wasu malamai suka ce suka yi maganganun tafsiri akan nan ne wasu suke ganin tafiyar sabo ba za a mata ba za a ci nama ba to tun daga ba a ci naman mushe ba a tafiyar sako kenan mun fasara gaira bazir gaira mutajarifin ismin da wanda ya karkata ya tafiyar domin mun fasara an an dauke fasara da wanda ya tafiya ba tafiya ta sako ba ita ce fasara gaira mutajarifin ismin to kenan wanda ya tafiya sako ba zai ci mushe ba ba halitta mai ya ci mushe ba kenan ba halitta mai ya ci ba wasu ka ce a gaira mutajarifin ismin ba wanda ya karkata zuwa ga laifi da wurin cin mushen ya ci iya inda aka halatta mai kar kuma ya ji ɗanɗano kuma ya gasu kuma ya wuce gonar gini domin ya kullu mahzurun ma ad-darura bi qadri ma tahtaju bi darura da abin da yake haramun ne aka halatta maka shi dan larura to iya wannan larurar zaka ci ba a yadda kuma a wuce abin nan ba kenan yana yana da masara nawa ko da gona mutum jarifin da isri ya zama na تفير جدما بفلو فيبا لأنه غير متجانب لإسم جدما ويرم تشو جد وغما ويكي جلال إني فأعطي وضم تسرير النجيم يقرسو أنا وانده يفسر تشير دا تفير النبي دا شو ما يشد مما زيه كمما قال رحمه الله شنو أبو دريكنا وزكي المريض لفريضة أو نافلة مرة لا فيها وانا ين كمما مرة لا فيها وانا ين كمما ko dai don sallar farilla yana yin taimama ko dai don sallar nafila yana yin taimama dan Allah ta'ala ce wa in kuntum marda aw ala safar in ga kana muke ko yace wa tayammum al-hadir sahih lil fara'id wanda ke zaune a gida shine al-hadir as-sahih wanda ke cikin koshin lafiya yana yin taimama lil fara'id dan sallar farillai rajula a wani lokaci idan khafa khuruja waqtiha idan khafa khuruja waqtiha in ya ji tsoron fitar lokacin sallah amma kuma a mara lafiya da akwai sharadin ya ji tsoron fitar lokacin sallah amma wanda ke zaune a jira yana cikin koshin lafiya in ya ji tsoron kafin ya kammala alwala lokacin sallah zai fita to ko alwala taimama ta fi alwala sauki ta fi a cin lokaci don kasa da sakan goma ka kan malata to shi ke ya sai ka nama sai ka ci gaba da sallar ka ku lura inda ake la'akari da lokaci ku lura inda lokaci yake da muhimmanci ɗaukin ku lura da ake magana mara lafiya saman mai mafita ake ya zai sallar ba wai ya za a yi ajiye sallar ba sai bayan ya samu lafiya ya dawo da a babu wannan a littafi kwata-kwata duk wannan alittafi ya mara lafiya akwai lokacin cutar da zai kai sai ya ajiye sallolin sai ya bayan ya samu lafiya sannan ya ramu su abin wannan alittafi ana ta bayani hukunce-hukuncen yadda sallar ta za ta kasance a halin rashin lafiya kawai shi ne ma kubar yake cewa wala ya tsirna mun hadar su ne lima filatin wala juna hakan ma baya wanda ke zaune a gida ɗaya yake cikin ƙoshin lafiya biyu baya taimama lima filatin don sallar nafila ba zai sai sallan na fila kuwa ai ko garin da sai ya ji tsoron fitar lokacin ta hakan nan wala juma'a baya ke noma ban sallan juma'a kenan dan ka je wannan masallacin juma'a ka ga cewa ka rasa ruwa ka rasa ruwa ka ba ta noma ba ke ba masallacin juma'a ne ya gari da yawa sai da wani masallacin juma'a inda yake sai ka zai ka samu ruwa ka alwala ta sallar juma'a wani da wacin juma'a da wani juma'a duk sunan su juma'a juma'a uku ne suka fi jumoyin duniya gaba da juma'a farko ne ta masallacin kaaba juma'a ta biyu ta masallacin da juma'a ta uku ta yi makadis ina jima da kyau ko sai da idan ka je wannan masallaci ga ba a baka samu ka samu ruwa da ta alwala sai ka je masallacin da zaka je ka samu ruwa zaka je ma haka samu lafiya mun ga anan malam ya gero mana adadin waɗanda za su yi taimama na farko akwai mara lafiya ko yana halin zaman gida ko yana halin tafiya na shi ba a shar'anta cewar sai ya ji tsoron fitar lokaci ba muddin na sai in yi amfani da ruwa ruwan zai ƙara mashi rashin lafiya ko zai jinkirtar da warakar wannan ciwon ko zai haifar mai da wata sabuwar rashin lafiyar sai ya ajiye batun alwala ya yanke mana iya gaba Allah madaukin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati hawa da yake cewa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun min al-ghayt aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ya za a iya zama da ku samu ruwa ba domin rayin samun ruwa ɗaya daga cikin dalilan da za a ke mana musamman ga wanda yake cikin koshin lafiya rashin ruwa ya kasu kashe biyu akwai rashin ruwa hissan akwai rashin ruwa ma'ana akwai rashin ruwa na babu ruwa akwai rashin ruwa na da ruwan amma babu ruwa kamar yau tsakaninku da ruwan shine daidai bayan mangoron nan akwai ruwa amma kuma kuraye da zakoki da ba musa binnan suke sha yanzu ya a akwai ruwa ko ne ko kuma kun ga duk wannan akwai ruwa mai sanyi amma duk fashin da kaga ana yi yan fashin suna nan wuraren akwai ruwa ko zamu a ba mu ruwa a ba mu ruwa ta abin da ke wurin kike ce zaje samu ruwa zaje ba mu ruwa kenan ko nan. sai kuma irin wannan kuna cikin tafiya sai da mana ga in kuka yi alwala da shi kuma babu wanda za ku sha eh in dai kun yi alwala da wannan ruwan to babu wanda za ku sha idan sunan ku babu ruwa sai ku yi taimaka eh eh in dai yi alwala da shi to babu wanda za a sha ina ba ta mafi kyanar da kyau to haka a daidai nan dole ya zama na a la'akari sosai da sosai irin tafiyoyi da ake yi musamman za a yi tafiya da za a ga da ake ganin da da ce za a ga mutum ya yi tafiya da tallan shi a baya tare da shi da ruwan shi da komai da komai amma yanzu ake ana ganin an ci gaba ga motoci ga mashina ga waye ga sai ga gaba ɗaya babu ruwa alhalin duka da za ku yi tafiya kuna da hanyoyi da yawa ko dai wannan manyan manyan jirgin wannan kusa a ciki wani mana na tafiya a shiga shagon fiye wata a sauran leda ba wani leda ɗaya ba a abin nan leda fiye wata juna ɗaya sai a sa a ciki a sha a yi amala a kuma da kuma sai yana ana fita yawa a samu takura Ba wani lokacin da fi ƙarfin ka ba wani abin da fi ƙarfin ka ba amma in ya tashi ya ɗaga ta sama sai ga mutum zai abin leda ya wata fiye wata ba ta wuce mutala ba ba ta fi ƙarfin ka ba amma lokacin da kake da kada kuɗi amma kai ne na sama da ƙasa babu haka karfin kake wanda dole sai ka ga mutum an jaddada al'amuran haka kenan wannan abubuwa shi ke sawa aiki yake mu Allah ta'ala ce wa lam tajidu ma an ku samu ruwa ba kenan da ku kenan na sai kun nemi ruwa in ba ku samu gani sai kun kenan قال رحمه الله ما لك cewa ولتيمم فرائض kuma taimama ita karantar da tana da farillai wa sunan taimama tana da sunnoni ma'ana sai a ce farallan taimama ko a ce sunnonin taimama wa sada'in kuma tana da mustahabbai ma'ana sai a ce mustahabban taimama wannan ijmalan kenan kamar tafsir malam ya kawo su a dunkule kafin ya kawo su kuma a filla ya kawo su wara wara haka in ma ne fara bayanin su dalla dalla sai ce fa amma fara'idu fa arba'a amma ce mama, to abubuwa ne guda kenan a lokacin da za ka yi mama ana buƙatar lalle ilalla ka halarta waɗannan abubuwan ka tabbatar da waɗannan abubuwan suna A abu na farko shi shine niyya niyya saboda Allah ba da jikin a inna amalu bin niyyat wa hiya abinda ake nufi da ita niyyar ayyan niyya shi wanda zai yi taimamar ya a zuciyarsa yanzu cewar istibahata sala wannan abin da zai ya halatta min sallah ina ta hanyar wannan abin da zai yi ya halatta min sallah shi ne abin da zai halatta min sallah don bai da alwala don ga janaba a jikinsa amma ya zai yi ina ba ta mugun kenan da kyau kamar da muke bayani darasin da ya gabata wata kila ya yi tafiya daga nan da na zuwa inugu zuwa amata zuwa kano zuwa kaduna yana tafiya a cikin mota kai shi mafarki yana mafarki jaraba ta kama shi inda aka fata kai sun ya ma zai gaba daya ko dai a cikin daji suka sauka ga lokacin sallah yayi ka ga sai ke mama duk idan shirka suka suka cika kuma da bayani ga lata sai ke mama ya sallah shi shi sai wannan a wannan lokacin da zai ke mama shin ya zai shi ne malam yake cewa istibahata sala sai ya ji cewa wannan abin wannan tamima da zai ta halatta min sallah domin yana dauke da janaba to tambaya ne ita ce shin taimamar ta ɗauke wankan jaraba eh kenan na samu ruwa zai wankan jaraba kenan taimamar ba ta zama matsayin alwala ba ɗari masa ɗari ba ta zama matsayin wanka ɗari domin wankan jaraba yana ɗauke ne eh? yana a ba yana ɗauke alwala yana ɗauke hadasi yana ɗauke hadasi amma jaraba kuma kuka ce abin nan ta kuka ce ba ta ɗauki hadasi shi ne malai ce ne an na tayammuma domin ita tayammuma la yarfa'ul hadasa ba ta ɗauki hadasi alal mashhur a maganar ta fi shahara a mazhaba yana ko ta magana wannan tana cikin maganganu masu sarƙaƙiya a wajen malamai eh? ba ka san sarƙaƙiya ba wani kasar shi da san sarga jawo kuma tana cikin maganganu masu ƙarfi kai tana cikin maganganu masu tsauri saboda ne idan ba ta ɗauki hadasi to an yi hadasi yana cikin shuruɗu sala rafuwar hadasi kuma ra'ayar cikin sharɗa na sallah ya zama na wanda zai yi sallar ba su da hadasi to idan kuka ce ba ta ɗauki hadasi to yanzu kenan ya yi sallah da hadasi kenan ba da sallah shi yasa suka ce kun suna ɗauke hadasi wasu suka ce a na daidai wannan lokacin ne hadasin yake ɗaukuwa kenan yana idan da sallah hadasin kenan lokacin da malamin faɗa alal mashhur a kuma wanda muke ba shi zai ce mai an tayammuma domin ita tayammuma la yarfa al hadath tayammuma za ta ɗauki hadasi أنا المشهور أما ذنب بتفشها كما إذا مفع عن بطر دمى لنسي ما بلغني أكرمه إذا كان أسلم قائم بياني سيكي عبد ليش أو نقطة وما سيكي سماء البيان في ظهر القرآن بالقرآن دي دي وما عادك تشكي سورة النائلة وإن كنت آه، مرضى أو على سفر أو جاهد مؤمن من الغيث أو لا مسلم النساء لا يبياني من دمسي يا كعب ليش أبتنا ما سيكي بس بس to kenan ka ga idan ba ta dauki hadisi na akwai abubuwa da biyu abu na farko wanda ke da janaba sai ya yi taimama kuna gina da ke to in na samu ruwa zai wanka amma wanda fitsari ya yi ko bayan gida ya yi kuna gina da ke to sai bai samu ruwan da zai sarki ba to a daidai nan zai samu abin da yake ku dutse kwaya uku in ku tsari yi ko bayan gida yi sai ya sa lamun in bayan gida ne sai ya fara sa sallan kara tukunna an zama sallan kara yawa sai ya sa sallan kara sai ya sa wani abu dai ya gogi ya gogi ya gogi ya kawo dutse kwara uku ya gogi da dutsen abin da ake bukata shine ya fito da na uku kan gas babu launa kwata-kwata babu dan alamu alamun bayan gida ko babu danshi danshi fitsari amma idan ya samu don shi fitsari ko ya samu alamu alamun bayan gida sai ya ƙara dutse guda biyu ya zama nawa biyar ko da ya fito da duk garai sai ya ƙara ya zama shida ai ya zama biyar tsara wasu lalata in za ka yi alistijmar fa'autin ka yi wuturi to kuma yanzu idan mutumin da ba shi da ruwa ya yi wannan a lokacin da ke fitsari ko da a cikin daji ne ka gangara babu ruwa kusa kai fitsari sai ka samu duwatsu idan ka samu duwatsu sai ka sai ka amfani da su kamar da muka zayyana idan ka kammala baki daya kuna jira da ko idan ka kammala baki daya yayin sai ne sai magana sallah magana sallah in akwai ruwa sai ka alwala idan muna magana mai babu ruwa to yanzu idan tun da babu ruwa sai ka yi taimama idan sai ka yi taimama kai sallah sai nan gaba ka zo ka samu ruwa za ka sake tsarki shi ne ke tsarkin cin gashin kan shi yake shi ne shi alistijmar ba a sake shi ina za ka mafi yanki da kyau ba a sake wannan tsarkin da kai to amma magana da muke yanzu idan janaba ce mutum zai wanka kenan wacin umar ta tsaya matsayin ruwan da za ke alwara ne ta tsaya matsayin alwara ne ta tsaya matsayin قال رحمه الله لأن تلمم لا يرفع الحدث على المشروع إذا جاء الحدث شين ما يخرج من أحد السبيلين ده أبن ده إيام مفتاج ده جو أو ده تجبا إن تجبا له أكوي بسالي أكوي أكوي مزي بيتنا أقوى بي أبتنا وأنا مشوني الحدث الأصغر ومجد ينسل كتاب لك تركي الولا تركي أقول ما أن أبتنا ينها شنو الحدث الأكبر أقول ما دم الحيث شما الحدث الأكبر أقول من النفاس الحدث الأكبر هذا المجمع أقول دائم جدا كذا يتنا ونجد يدور لنا شنو الحدث ما المشهور كما يعلم إذا لأن تيمم لا يهدو الحدث على المشهور da domin mana ba ta ɗauke hadasi a magana ta tafi inganci to kenan kaga a nan ba magana mutum ya dinga sauraron bai samu ruwa ba bai samu ruwan da zai tsarki ba bai samu ruwan da zai wanka ba yana da jarawa shi bai samu ruwan da zai wanka ba duk wannan magana ba ta taso ba ko da mutum yana tsari na salamatu al'afiya Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi da ke da ko da mutum yana tsari kuna jira da ke ko an tsare shi ya zamana bai samu ruwa ba kuma jina da ke ko bai samu damar da zai je idan gida bai samu damar da zai je ya kama ruwa ba bai samu damar da zai je ya yi wanka ba ga janaba ga shi yana ɗauke da janaba yana son kuma yana ɗauke da janaba ko yana birsi yana ɗauke da janaba bai samu damar da zai yi wanka ba bai samu damar da zai gaba sai da kidan gidan ginin kawai yake maka sallah nan mafitar sallah ake nema batun wai sai ya fito ya zo yin sallah ba ta taso ba zai fi kan laifi kenan amma ya sami iya irin wannan sai sai ya roki Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya tsamar da shi a cikin halin da yake ciki shi yasa ko da ayar an buɗe ta da ya ayyuhal ladzina amanu imani ne ke sa a waɗannan abubuwan ya ayyuhal ladzina amanu idza qutum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum qala rahimahullah wa ta'limu wajhihi wa yadayhi ila ku'ay yana lissafa farallan taimama faralla ta farko niyya ita ce niyya faralla ta biyu wa ta'aminu wajibihi shi ne taimama ya dana fuskarsa in an ce alwajibi muna da ita guda biyu ko tulan wa ardan tulan ta bangaren tsawo kenan wa ardan ta bangaren faɗi ta bangaren tsawo daga matsaran gashin da aka saba ta goshi ke ku lura matsaran gashin da aka saba don kada mutum ya zama yana da sauko gashin shi daga nan yake ce daga nan zai fara kenan a daga masarar gashi da koda yana da sauko kenan da daga nan zai fara ba a daga nan zai fara ila asirin faka sannan ta bangaren faɗi daga kunne zuwa kunne ya tabbatar da ya gane shi da kasa wa yadaihi da kuma hannayen shi guda biyu ila ku ku'aihi zuwa wuyan zuwa nan waɗannan wurare guda biyu fiska da hannaye guda biyu lalle lalla ana buƙatar a gano su da ƙasa ko a gano su da abin da kai ke nama da shi wa darbatul ula da bugun ƙasa na farko me kenan eh uku kenan abu na farko niyya abu na biyu ta'mimu ta'mimu wajhi wa ila ta'ibi bi kenan abu na uku wa darbatul ula da bugun ƙasa na farko shi na farin lamu abu na hudu wasa ilu tahir da wuri mai tsarki wurin da za a tuhumar ya zama na wuri mai tsarki kenan ba a taimama a inda yake mahauta ce ma'ana duk an yanka jini wurin da ake yanka jini kenan ba a yi a inda bola take duk inda na jisa fito za a taimama a wurin idan ce wa sa'idu al-tahir ta tayyamma mu sa'idan da Allah ta'ala fara sai ma da ida ne yace wa sa'idu al-tahir shi wannan wurin mai tsarki wa shi ne kullu ma sa'ida ala wajhi duk abin da yake saman kasa min turabi wannan abin turaya ce kasa ce auren ko tsakuyoyi ne haka ƙanana aw hijaratin ko dutse ne aw sadaqatin ko kanwa ce aw na'u dalik ko makamantan haka duk waɗannan ana taimama a kansu ya kuka ne ce wa felt ko abin nan da kuka suna kankara ba a gane da aiki waɗanda suke yayin gari da bushar kankara ka ga mutum gaba ɗaya motsin shi da ya bari gobe da safe sai dai a sai dai an yanzu samu gaba ɗaya kankara ta ta rufe wurin gaba ɗaya ya zama da hatta ruwan sha ma ya riga zama kankara ba ana yawa cibi ba to ni da shugaban kasa ya tura ta zama wakilin sa a wancan ƙasar ba dole addinin musulunci ne dole ka gane ko kuma kasuwanci ya kai ka ba ana zuwa tsara ba ba ana zuwa rasha ba yanzu ya ke magana rasha ba an yi magana bishan ƙasar ba an ke magana waɗannan yankuna to tafiya ka je karatu ne dole ne duk ƙasar da ta samu admission da za ka tafi karatu ko za ka tafi kasuwanci dole ne dole ne ka san wannan ƙasar kaga yanzu a yanzu ba dole ne ka san su ba amma da da cewa ka samu admission zuwa rasha to aiki ya zanka karatu kamar ya aiki ya zanka na farko galibin kasar mai suke kiristoci ne ko yahudawa ko musulmai za ku maki gudu na kawo musulmai a ƙarshe tun da nan kasar da musulmai ba ne ai yanzu da za ka tafi madina ba kai ba ke wannan tambayar ba da za ka tafi qatar ba ke wannan tambayar ba da za ka tafi masar ba ke wannan tambayar ba in ga to dole ne ka sani ka irin kiristoci ne halas mara za ka ci abincinsu in ka dai yi kuma ci abinci za ka sa a kama abinci idan yahudawa ne za ka sa a kawo ma abinci to amma idan ba waɗannan ba ne maguzawa ne ba su da addini kwata-kwata a ga sai da a baka birni ba ga dole aiki ya kama ka a kan sai ka yi hari ka yi bincike kan wannan abincin saɓanin da gaba ɗaya kiristoci ne ba wanda ya tambaye ba ka yi bincike inda gaba ɗaya yahudawa ne ba wanda ya ke gani to bincike inda ya zama musulmi bayan da ya tambaya ke bincika amma tunda abin ya zama babu tabbata dole sai ka san ba wannan magana muke ba min turabin kasa aw ramli ko tsako aw hijara ko dutse na eh, eh akwai siminti ba eh kuma insha Allah wani ya ai hijaratul qudusi mutane ne gaba daya kan kafa suke gaba daya kan dutse suke babu wani wuri da yake kasa da za su da za su taba kasar kenan idan dutse ne kai haka shi sa malamai sai ya fara ba juna sani akan fata yamma musa'idan tayyiban yamsa bi wujudu aydikum minhu wanda ne fassarar minhu min at-tabi'iyya ne ma'anar ba'du cewar dole sai wani abu na wannan abin da ka doka da hannunka ya maka ka buga hannunka a kai ya maka ne ka sha ya fuskar da hannunka shi gano na. shiru shin mulkin mulkin kunna daga wannan abin da ka doka daga wannan abin da ka buga haka dole sai an samu wani abu ya makale a hannunka ka sha da fuskar da shi ka sha hannunka da shi ko ko a'a ana bukata ana magana ya cewar muni daga wata da hannun da daga inda ka buga zuwa fuskaka sai da min ke nan ko kuma min akada'iyya shi ne muhammadu aminu shaikun yake cewa cewar min ce alkida'iyya ma'ana daga hannunka zuwa nan ba lallai sai wani abu ya makale ba wannan magana ita tafi zama daidai saboda a ayar Allah ta'ala ce ma yuridu Allah ne ta'ala alaikum min haram Allah bai son ya sanya muku kunci in ko aka ce dole sai wani abu ya makale a kai to waɗanda suke kunna a cikin kankara suke ya za su samu wani abu ya ne ko waɗanda suke akan kan ba suke akan dutse ya za a samu wani abu ya ne kun lura da ko kenan abin da ake bukata kenan idan kai haka in akwai tsakuwa akwai wayi sai ka kada dan kada ka zai koke gobe ka zai kasar ma idan ka abin nan in ko babu kana dan kana buga hannu da Allah fata ko su biyu ji kuma aiki kuma sai zai da shafi fuskar ta haka shikenan eh an kammala ka kammala sunan mamaka وشرنا كمان استقبال كرمان كمان استقبال لا تبع الطاهر ده ما هنا أشعر بقى أشعر الطاهر بشعور قال رحمه الله وأما سننه فثلاثة ترتيب المسح والمسح من القوي إلى المنفق وتجديد الدربة وتجديد الدربة للوضوء قال رحمه الله وأما سننه أما سننه كتتمنا فثلاثة تسننه بدأ أخرى ثم تفرقوا ترتيب المسح شنو تجيرا تشافى وابدا اكتشف شافى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قلت لما مش ايضا قلت فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذا زي كفار شافى فسكا سنة تشافى حمي في سنة ترتيب المسح جيرا تشافى أبو نفر يقول أبو نفر يقول المسح من الكوع إلى المرفق da kuma shafawa daga nan wuyan hannu zuwa gwiwar hannu in gane ko daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu an ga sabanin alwala sabanin alwala ne mutum ya ce nan daga saman hannu ne ya tsu zuwa nan amma a tare da haka ce daga nan zuwa nan sunna ta uku wa tajdidu darbatin lil yadayn da sake buga hannunka ya zama buga hannunka a ƙasa ya zama bugu ne kenan kenan kenan idan ka buga hannu ƙasa bugun farko za ka shafa fuskarka da hannunka ne zuwa zuwa ruwan hannu sai ka sake buga sai ya taso da gari hannu zuwa nan قال رحمه الله وأما فضائله فثلاثة أيضا التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك قال رحمه الله قال رحمه الله وأما فضائله أمام استهدفت ماما فالثلاثة أيضا su ma dai mustahabbai ne guda uku kamar da su wani suke guda uku aidan nazarin na aba ya ibu aidan aba ya kuma ke mutu ya ibu aidan قال وما فضائله فثلاثة الأيضا سنة أكو من مستحبان سنة أكو مستحبان بنا كنا شدا ترى الليل هو نجنا التسمية يم بسم الله بسم الله والبدء دفارة بمسح ظاهر اليمنى لا كشاف وجل هننك نهدي ندامة كشاف وجل هننك إلى نهدي nan kuma na ga nan ne waje ka fara shafa nan ɗanka na dama da lusura da hannunka na hagu ka ɗauki hannunka na hagu ka shafa nan na dama daga murfar zuwa gwiwa hannu ثم سنن بالباطن إلى آخر الأصابع في إشافة تكي ciki kenan zuwa ƙarshen yatsu ƙarfi ko sai mana ce wa mas'ul yusra da kuma shaban hannun hagu misla zalika irin yadda ka shafi dama ma'ana yadda ka ɗauki hannun hagu ka shafi hannun dama da shi sai ka ɗauki hannun dama ka shafi hannu mazu da shi wannan shi ne ke nama mala ce wallahu a'lam magana a nan ita ce abin da ya shafi waɗannan abubuwan da malam ya ambata musamman a zamu ke nama ana ta tattaunawa kan abin da ya shafi bugun ƙasa na biyu kuma da ke ko bugun ƙasa na biyu mashiro ne ko gairin mashiro malamai da suka bi diddigin hadisai suke hadisan da suke labari ba hadisai da suke magana bugun kasa na biyu da suke labari ba kenan shi yasa aka san wasu cikin sunoni ba san su suke farle ba sai da sun kai labari ba sun zama cikin farle shi yasa ma a mazhabin malikiya kana da fuska guda biyu kana da damar ke bugun kasa daya kana da damar ke bugun kasa biyu wannan haka yake a rubuce shi yasa al-qurtubi dari وتجيء وضربة الوجه واليدين في مرة إنشئتا أو اثنين روايتان روايتان جاءتا في المذهب فحصل العلم تكون كالكوكب وتجيء وضربة الوجه واليدين أبوك الأساقاء آية. كشافة فسكة كبشي كشافة من كبشي في مرة أكرم فرقوك أنشئت عند دراما أو اثنين كبنا تجيء mana ko ka yi da bugun kasa na farko ka kammala wannan ko kuma ka sake bugun kasa na biyu sai malai ce riwaya ta ni ja a tafin mazhab riwayoyi ne guda biyu duk sun zo a mazhaba cewar riwaya farko ko ka bugun kasa ba riwaya ta biyu ko ka bugun kasa biyu ja a tafin mazhab duk sun zo a mazhaba kenan dan yi bugun kasa ɗaya wanda zai ce kasa a mazhaba dan yi bugun kasa biyu kuma ɗaya wanda zai cika abin nan malai ce fa hasrul ilma to kokarin samun ilimi ta finkar kokari za ka zama kamar tauraro eh? fa wannan fa'ala ta kawar ummati Allah muha kenan wannan shi ne abin da ya shafi kenama kenan na ya kawo tura wannan ba kake kasa ba tana da an kai ai ga ya ko dan yayi yayi kana akai ko duk wani ya ce ka ce duk a dora maka ba ba dai kawai gurin ba sa aka ce kenan za mu ce mamar kana kallo mar ke yawa in za mu ce mamar akai da ba bana yi akan muna da fuska burana ko da mai da ku ina ko ni bar ba samu kuma ba da da a lokaci guda ka hada su duka ai ba ba ko da a wannan riwaya a wannan a tsaron ka riwaya in kada a wani tsaron ya kuma kai riwaya irin ta sai daga bayan ta da wasu tafi inganci wace ke nan da doki bismillah bari fara bangaren kasa na biyu ba zai zai mamata eh? a tuwon ta yi zan kuma ainihin kaɗai nan gani ai ba ce ta faru da share eh abin da tambaya wa alaikum salam a ya ɗin nan da ke za eh, yi ba haka eh a muna kai wannan kowa ya gano wannan yadda wannan da alwala ce ta fi sauri shi sa aka ce in ta rufe wani fitan lokaci sai ka yi wannan dan ka samu sallah a cikin lokaci eh, ai wanda ya saba da sallah kuma da ke ko wanda ya saba da sallah ya san mece ce ɗanɗanon sallah ya san in dai rana tana da zuwa kaza kafin ya alola ya kaza ya kaza lokacin da wuce kun fahimci wannan ke ku amma mutum da yake kullum sai an da ya kai sallah lokacin ya cika baje in ya lokacin da ya na ya ta ba bismillah كنا دولنا رواية سجودة على لا وجه تفصيله كل ديانة تفصيله وهذا هو متوانا جمع الجلالة وحنا ولا تعدم في فرنسا تعدم بعد شيء تعالى وانتو عليك وكل هذا شيء أما جاء أما لكي من كان تأخذ من كان ضد ما إلا كثير ما سيد الزمن هذا سبب تطوره فيس قال أبا أشكي جاء بس كفرة تقول تو أنا كثير لا يمكن أن يكون هذا الإمام الإمام wai kuka yi ce mana yin sallah da wuta sama sa hannun da maki hannun da aha yi ce ne ɗago ke nan hudu ke ne biyar ke a ah, alhamdulillah ai ai abin nan to haka ba ga wani duk wannan abubuwan don ba a ba abin nan ba kuma duk kamar wannan abubuwan wallahi ta ne wa kan sunna ne duk shi yasa kake gane ta amma da na da kana gane kuma sai ce to amma yanzu abin an gama kuma ma kuma shi ta sai sai ana karatu sai a ce ta zai yawa magana a sallah ma'ana da ta gama sai tara sallah alwala za sai sallah kun lura za yi alwala ka da gaban ka sai sallah umurin ka ko ko kuma za ka iya alwalarka a nan ka ce bari daga sallah tun da kifi ke sallah shine amma ke maza kana yin sai ka fara sallah ba wai kana yi Allah akbar Allah akbar ashar Allah a a wal mashghulu fala yashghal misali al marhum wa musabbal ai wannan aiki take da kana kallon wannan sai ka fara iqama ka sai ka fara shine wa tasallu bis salam ba tare da ai raba tsakaninka da sallah kuna ji na da kyau ko ba tare da da ka gama ce maka sai ka fara sallah amma ka san gaggama taimama sai kuma ka tafi masallacin maji ko ka tafi masallacin kuma ka kara da taimama ka ba sallah kai sallah ba da kai taimama ka a waje za ka shigo domin shigo da kai duk abin yana cikin ne sallah amma za ka shigo ka saurari karatu sannan ka tashi ka sallah a kuma da ke ko kana shigo sai kama sauran kai sallah duk لك ke yayi duk wanda قال رحمه الله عز وجل وفضائله فثلاثة فالثلاثة هذا التسمية والبدء بمسح الظاهر اليمنى باليسرى إلى النفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك والله أعلم أمان من يأتي بما يرزق من هو سنة جعل فعلى ساك مدى الأخير بكيدا أبن بيسا أفضل أبن بيسا أفضل أبن بيسا أفضل لأخذ الهتشوى ومواجه بمكة الوضوء abubuwan da suke warware alkyaunana kamar abubuwan da suke warware alwalani kuma jimani to kuma abubuwan da suke warware alwalani sai ci gaba da cewa wala tu salla faridatani bi tayammumin wahid ba a salla farilla biyu da taimama daya ina ga dan gobe kenan da kyau ko domin ka'ida ita ce ba za ka yi taimama ba sai in ka nemi ruwa ka rasa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba kenan ko da kana kai taimama kai sallah azhar Allah na gudu fitar da yanzu in asar ta yi sai ta nemi ruwa inda ka samu ruwa bayan suna ga wanda zai yi taimama isa aka ce wa la tusalla bare da tani da taimama wahidi ba a sallah farilla biyu da taimama daya to amma idan kuna matafiya kun samu ku hada salloli guda ina ga kun gane ko sai kuka dauki sallah azhar ko ya kai can zuwa sallar asar sai kuka nemi ruwa da ku samu ba ina jira da ke ko da mu za da haɗa sallolin ne a nan ya halatta in kuka yi taimama kuka sallar azhar sai ku miƙe ku kawo la'asar kuma da ci karo da wannan karatun ba ƙuhurci wannan da ke ko قال رحمه الله ما أخبر كمان ومن تيمم لفريضة دون بإيه تيمم دون يسلى فريضة جاز له النوافل يا لك إيمان الفلي دوامن تيمم بعدها باين يسلى فريضة wa masu mushaf ya halatta ya taba qur'ani wa tawaf ya halatta da wannan kenan wa tilawa ya karatun qur'ani in ma ya idan ya yi niyyar cewa wannan kenan zai guzi hada wadancan da su wa tasharar bi shara aka hada ta sallah kamar ya aka sallah yana kammala kenan ya fara sallah ba ya kammala ya kammala ya kuma tafi wata harkar ba sabanin alwala wannan magana da muka yi نتشير أنا تغماني كل ما صغيرها على وجه الأرض من جراب أو رمل أو إدارة أو صدخة أو الحيطان إذا نتشير أنا عند بسامو أن أبي يهبه كل رأى كما نتشير أن صغير شيء بندن da aka tsare shi bangon da an samu tayaris an yi kaza an yi kaza an yi kaza wanda yake da yake da bai samu ma ta ba bai samu bai samu ka iya wannan ban zai samu da yake ne ko ko a'a sa ne ya biyo shi a guje ko rakumi ne ya biyo shi a guje kawai sai ya hau sama shi kuma rakumi ya zauna a ƙasa ko kuma saniyar son ya zauna ya na a ƙasa yana jiran shi ya sauko shi kuma yana can sama kaga da ke sama ku ya tabbatar da rana ta kusa faduwa ba shi bai sallah ba yanzu ya zai magana ku sallah ake ko sallah ba ta saka kai shi ba ko magana sa yana kasa magana da kuma yana kasa duk ba duk ba magana ba abu ne da zai dauke mai sallah ba yanzu ya sallah shi take suna kira da koko shi ne wani malamin ke cewa wa man lam yajid ma'an wa la mutaymaman fa arba'atun aqwali yahkina mazhaba يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأباء لأشهابه بدل من يجد أجرسه أئر هاي؟ نبرك ومن لم يجد ماء ومن لم يصابه ومن لم يزيء الولاء لشباء فقد يسعينه سيمانا يتشي ولا متلمنا بيصابه ما أبدل بزيء تمنى بشباء فأربعة الأقوال يحكينا مذهبا مجندنه ودن يتشي مذهب مالكية بكرسه yusalli zai yi wannan sallar wa ya ƙaji kuma ya rabata magana ta nake nan daga aksu ma ƙara maliku saɓanin abin da imam malik idan anas ya faɗa kamar ya saɓani ke nan eh gaga daban saɓanin wannan daidai shi ne da zai yi ba kuma ba zai rabata magana ta nake nan ta biyu magana ta farko zai yi sallar kuma zai rama sallar magana ta biyu ba zai yi sallar ba ba zai rama ta ba magana ta uku wa asbahu yaqdi imam asbahu yake cewa a'a zai bar sai sai lokacin sallar ya wuce sai ya rama sallar magana ta nawa ta uku da zara ta hudu wal ada'u li ashhaba ashhab duk waɗannan zara ta ne malamai ne a malikiya wal ada'u li ashhaba ashhab yake cewa zai yi sallar a wani lokaci idan magana ashhab za ta fi karfin dalili akan dai wallahi kullu kullu illa tsara ta in yana kai reshe ne zai buga reshe ba shi ganin reshe ke in a jikin bango ne zai buga bangon kuma in yi yana kuma an sa ne abin nan hankal a ƙasa an yi waye an yi waye inda zai buga sai ya buga in sallar shi haka in zai iya ba sai in sallar a haka ba ta kuma eh? ba yi yankin kuma ijima kuma kuma hankali shi yana tare da shi sallah na kansa sai ya iya iya inda ya fuskanta nan ciyar kibilar sallah a rinsu da juya ne kallace ta ce sai ya sannan sai sai ya karatu in zai ci gara sai ya haka a kai rashin eh kamar da zai duk wannan magana tana gaba za mu ci gaba da shirin shala ba sallah muke ba za mu je darasi darasi muke eh duk za mu shiga darasi ne zuwa duk sallar su tana amma darasi ne zuwa shuru kusala a tahara kace ne yan uwa mu cewa dole addini za a yi shi da maulanka wallahi addini za a yi shi da ba a yi shi da gadon iyaye da kakanni kuma sallah din min imadu dinki duk waɗannan abubuwan babu ba da mai karanta duk da shimfiɗa ne na zuwa sallah مثلا زمان يتي باب شروط الصلاة أدرف النظرة دان كان قدارة من مبعلة على أيها التمتن يتي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من الموز وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين في سورة ماء القيامة ورداء كان بيد أرزقها أتي بني بكتارا وبابا سكين كان مدامك أقبل لا نسألك رزقا نحن نرزقك هدمة لتقوى ba za mu tambaye ka arziki ba mu ce duk da ka tara amma ga abin da aka halice ka da shi amma saboda ni'ima da falala ta ubangiji Allah subhanahu wataala a awa 24 da ya dawo tana numfashi suke kama mutuwa ka lura adadin awannin da ya ce ke ne ibada da wanda ya bani ka je ka nemi abinci kuma bai halice ka nemi abinci ba wanda kuka fi yawa eh? kuma nemi abinci kika fi yawa ga wanda yake ibada ko da kowace sallah da sallar ta da alwalata da komai za ta awa ɗaya awa mai kira awa biyar a cikin awa ashirin da hudu saura nawa saura shekara amma na sai da mutum ya yi minti talatin a shagar shi ba a ce da shi cikanta ba amma yana shigo ya masallaci sai su ba mamu ne da kawai minti biyar aka da. ka zauna a shago su minti talatin ba wanda ya ce ba su cikan ka amma ya zo masallaci yana zuwa yana cewa lokacin sallah ina limamin shi ko ma ya tsaya ina bilbil ko ma ya tsaya ina ko ya tsaya salatu annabi ko ba abin da ne irin wannan Allah ta'ala ya ce ko ga alwalan ma da sanan ga irin ta ne tsara ka dole ne a tahisi yadda malamai suka karanta suka rubuta littafan nan filla filla sun sai wajibin da suke kan shi yadda ake karanta mana masu karanta sun san ta yadda wanda ke kansu sura kowa sai ta shi koyo waɗannan ta ba akalla an yi su ne don ka sanya za ka ibada wai a matsayin ka wanda ba malam yake so ya zama ba kawai kana ibada ne kana yi ne kawai don an sun rubuta akudari a shirari don ka sanya za a yi ibada ba ya don za a ka zama malami ba in ya za a yi ka zama malami ne kira ke da shi ne maram ake da su mukhtasar salih ake da su lawali da sani kada in da manta zai ne wanda yake so ya zama malam ina da ta mun ci waɗanda ke ko in za ka yi wani wancan da tafi sai da ana ta zubo da gangamin malamai a ce akwai maganganu biyar akwai matsala akwai maganganu kaza akwai kaza dan an san malamai da suke fito amma a khudari a shibawi wannan duk da tafi da wanda an rubuta su ne don su zama akwai maka da ake ce da za a yi ko da ka san wannan in ana fito da magana suka ka ce a kai ba malam bane dan wadannan an yi da dan kai ya za a yi ibada ba wai ya za a zama malam ba ina ga hannu ne ne malam a ba ka zama da mutum malam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك